فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا بالأهد إن الأهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم كان ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعجيه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن يلو أزنيا بيجي بيقوبي يا رمضان إن يلا وبي أزن بيجي بيقوبي يا رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم يا كوبي يا كوبي جاتو يجي بيقوبي إن شاء الله سورة نايكي كلمة كراتين سورة الإسرائيل ayayen da wadda guba ku yi bikin da kacin bana Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaba kullu zalika sayi sayyi'uhu inda rabbika ta bata etunen bayan da yi mushi da ba su da yi biya bayina a fiye nan bayan musu kwanai tociye yi nan ati ya da kinan na ayayan a shibadin nuku aha so ayayan shibadin gubon rabu kikinan ita da ki shibadin ne dalika mimma auha ilayka rubuka min al-hikma ذلك مما أوحى إليك ربك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله أن آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الله تبارك وتعالى وكذلك وتدون إن إيه يوم ما أوحى إليك ربك من الحكمة mini yanayi coci wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana coci wa muji wayi a wannan yana da hikima ne hikima nan a tafi ma'ana ya wazi nan <clears throat> wala taj'al ma'a allahi ilahan akhar kuma ga Allah yanda ci ake ba bai su kai ga bauta ma ga na wawo na ma ibn e annabi wa ka ja ce fatun ka fi jahannam abuce da jahannam maluma kuma gazi za zargi madahura ogazi zana geya zana nyeya ke ko hudu wani a ne gagan alkhitabu ya annabi sallallahu alaihi wasallam ke ne bibi daga gana amma wal muradu bihi ummatu kuma ki ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fasu kubaca idi ke mun da karatu suratul zumar yana wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik

su ko to ga ni da waya ani ba lai fa ba cha amma yin mu yo abi kya ga ganga iri be jin da ke gurzo yi na in ba yi wa jiji ban ya to kuma da lu da ku bi ce ko ah ci ure daga cha ya ayan shi da gubai ba na umurnun ci da na yi wuce shanan mini sura no la ja'al ma Allah ilahan akhar fatakawuda mazmuman mahzula ina su ku cabe ne ga shirka ku cabe kuma gumi ba ne ne ga shirka kan wala gumi da nan wala taj'al ma Allah ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman mal'ura ne ubai bi ba ciko na tauhidi gina tauhid ngai azamul wajibat aga ya ga aujabul wajibat bi ma'ana ta ce na ji wajibi ko a nan ta ji wajibi ga a ci gama kemi na tawhidin gai a wujabul yi nan a ci gaba shirka gai a azamul muharramati ta ce ne su kula da haramu nan shirka na biye ga shirka da ba e ba ti ti kubwa gama mala su kwa nan wuce su kwa ji wani biyu ya buce biyu ba mu duka min wai lawi muhimmanci na dan ita nugun na bi iya gani bai lafa ba ci na so ta bi fada mita a tizani da Allah ya fasu ba ci na da eh, bona ku yi ba duwa na iga ci da ya suratu yusuf su ko ga ga ma yu'minu aktharuhum billah illa hum mushrikun da bona da goyi musulmi na wuce ba goyi waya su ko da doku doku da an gizi a je ma ne da ma faca ga yin fahimba ce so ide bukata yi so da yin eyo eyo lafa su ko ba ce kiwo afa asfakun rabbukun bilbanina wa tafaza minal mala'ikati inasa إنكم لتقولون قولا عظيما أفأصفاكم ربكم كافيا بما نمي جميل دابون تيزا كمانا كتاب ويويا كافر مكتشي خاصة الإبرة بهم اللفظ لا بخصوص السبب مكاجي كتاب دوني قولوني كغنبي kafiri ce ɓata ke yin da ba na gafi da na fiya da ila yau min kiyama nan abu kya ga fiya ibiri fahimta irin na makaci da tsohon fahimta kicho makaci da fahimta gaggan malaika ji yi zagi jayo ya soko igin ciki soko jayo Dole ga soko ga soko ya ji mini aya na bon nauyi yo ya shirka afa asfakum rabbukum bil banin ha? ngba to ciye mu ga yi takatake wai ki ba gina je ga wai bayan layaye wattakhadha min almalaikati inatha mchida dagwa su egi zagize mini malaika jo atwaba su malaika zinaga egi zagimu yo alali ka to yeto yebe bukata zagiza we baya iwage magi na yi wa na ga je ba musu ko innakum lalle kafirin na jalata kolo ne ya yi gagan igan na makaula na ma ya yi. wannan kwata sare na mutu ga titanya alakumu zakaru walawul unfa tilka idan kismatun visa alakumu zakaru ya giba giba yayi walawul unfa ya giza gilaje su ya su ya su je malaika shi ya ga giza giza ya ko a ka idan kismatu gigale gai ba gudana dizayo kismatu dizayo gigin wani zalunci ya gauja na bayanin gai su ko ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gagan walakad sarrafna lalle ji kutube zambeyi sarrafna fi hadha alquran iji bayani da mini qur'anin nan bayani ji bayani ji kakai min al-amthal ila misali ji bayna najinna najinna ko ji misali be ji misali be magi ko ji misali gani be zuye zuye misali idan kakai najinna najinna walwada alkawari duniya yin kuye su ko alkawari duniya aljanna walwa'id alkawari za ba yake da wani bi ka na jinna na jinna ba su ko da sarrafna ya bayani miji ka kai dalla dalla da bin qur'ani ita ci jiliyar zakkaru ibu mazawan gija da ba kuwazi amma yazidu illa nufura sai ja na jana ubiyayen don da alenu biyana sai ki biya hb ce gaskiya ruba na fara yin na nufura fe bici haya fe bici yan gaskiya fe bici ƙoran na na bai kira yin jimuru da ya zakaru wa ma ya zidun illa nufura kira da bayan hamza to ki sayi aga go aga wala kad sarrafna fi hadha alquran liyadhkuru aha liyadhkuru man shiga yadhkuru na galu ma'ana zikiri ya tuma yadhkuru li yadhkuru ne ga danan ma'ana ni da bai li yadhkuru abe kimalo abe banan ga zakara kan da ciwo bi ma'ana ta'abe ma'ana in zakare ma'ana ta zakare minun gungai ne da min suratul araf gowa da su kuka ga khudhu ma atainakum bi quwwatin wafkuru ma fi wafkuru ma fi wuji ga ga laye tude na da taure ne ga gan bai wudi na wafkuru ma fi e go waziyen ne na su kwaje wazi fi a tauro na baba ma'ana zikru ba goyi ma'ana ittiha ma'ana tazakkur gugu wazi so gogo ya guba ba nan to yi liyafkuru to yi liyafakkaru a ga zafi ne ba ma'ana ga mai kukwai wazi aha قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي الأرش سبيلا الله تبارك وتعالى قام قل لو كان معه آلهة كما يقولون دا يسو قلعي بي آلهة إزالي جو بيانو زمو so ko ga da tudu ji te mun go yan musu ba so ko na kama ya kulo ke mun ga furi ye daga gana ina mini kirani to ga kama ta daga gana da ai so da ali su suke shi tana zumubona kama ya kuru mutum ne ya gana idan laftagau ila zir arshi sabila da ce a ji bege kuna latu bai tunan wa lara shi nan gamai allahu a ji bege ne kuna latu bayan ciwo tunan wa lara shi nan man shiga fassara kuma da abu na ce ba man ji wani in mafari ngai fasara na kokano idan labtagaw ila bil arshi sabila aji bege kuna la tuba sukunci da wuna ebo ma aga tubu ade ba sun diwi ade aji kokara ala zanwa gbe ebo na waga de muni eji e eji tubu ba eji ni bo ade eh waga de tubu ba eji eji no afe sun bi de ji afe waga azabi za gbe daga na sokol buwaye da kama kama ke misali suratul mu'minuna ba nun ga ayi gaga mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan la dhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فاتخذ الله من ولد سقول أبو سيزن دور يجاني سقول ديجاني ma kana ma'ahu min ila su kuma da zan da cinu ya musu gugona guji gaye gugu ba e bona da ye aga gugu ba gu idan la da ba bi ilahi bima khalaq ndan da mina ba wa gan la rabon ku ne ne juga jalitin na ga to dan du da ka ku bo do ka bo bo ji mulki mi ma da ba mu ji mulki ga sa ku ne ma da da gun ku rabo ne juga jalitin na a ga mutum ya ji mulki amma zai dafa jibin su kai ba mulki ba. Allah ji ga da ana ci dafa jami'ta su kuma wala ala ba'du ma ala ba'd da ai musu kuwa gu ba ku? a fe ci kuna wazan ka ti dojo wani subhanallahi amma yasu ni ta ta tabbata su ko ke ne je da ba su kun da ruwa suratul anbiya yansu kuke gaga da zuciya yi lauka na fihi ma'aliyatun illallah la fasadata da ya su kuga gugubagu da jamin ya samo biki to la fasadata sama biki ga ga bayani ibana a tobe da da fe gubango be ni eh a tobe da fe su be da yana tade zaina da galabati zaina fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun ili ta ji tabbata Allah mun rai ito ci da harashi wani kungi wa ba ma da ta kasa kike ne je da ku ne ci da wani ruwa sai gogo da na ga fassara nan tiye ta ci manje wani ke su kuma kuma zai kwabe eh, lauka na fiye ma'aliyatun illallah lauka na ma'ahu aliyatun kuma ya kulun idan labtaghaw ila dhil arshi sabila ajibe ge kuna latu ba ye tune tuwa ala arshi na ibo ada da zanki tuba na amma gudu ba nan in ci gaba fasara baci na manje ke da zabe na haja ga gam labtaghaw ila dhil arshi sabila a wayo kuna lade tun ba ye tune tuwa ala arshi na kan da ce da ci guba a tubi ma'ana idan eh, mulki ci guba ni da karkashin yau na to ga ta fito wani na da ko na fewa kan watan bayan na to ta fito wani da ye e bauta ga gugu bagu kabu adda ya kwanyo da sokoya na shiga yi wa wagina a fewa da na watan ba a waya ko a feji bai iya kuna ala to bayan musu kuna ito ala harin shi na e ko ci ne wada anu ji gwamnati bai wuda ebuwa a da furmu nufiya kuma cina ga da tsambuwa kya da darja na. ko nufin ne yau min zai la fassarwa ce mine na mai lakago ya fassara ba cikin nanin gaye aya na yafi bayan buru wani wulaikar da biyu da ya da'un larabi ila rabbihim alwasilata a karabu wa yarjuna ya kafu na azaba. ke zaga na zi zanga cije mukin wallahu lugana ka to da wuce ne zaga ya mukin malaika ko annabi Isa ko uzairu na to a ce yabtaguna ila rabbihim wasila a ce waton ba Allah wa so ya dabo lagan ya bauta a mai na a to ba Allah ne muna ga ko no ga Allah ya fasara ba ci ne ji aya na سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا subhana limita ta ji tabbata Allahu wa ta'ala Allahu malatu amma yuqulun ke ga gane ga yace da ne lada ba su kana ruwa uluwan kabira la tuna ma cin lilitata ji tabbata ba gwamna su koce elimini takatakan mai ziga bayani ne bai ti a halin su ko takataka yana ma gbe ko gumi eh ko gaguba waga gaguba wula da wani gagan kan da ci lilitaka sakai bai daga ba a lifta a lifta fe ni su ko ba cici su ko ce ilimi ne ta kasa kai ga wuje na kasa wuje haihuwa wuje kwamba wagu na ga guli wuyo e ni alitta na wani su ko e ta kasa kai na fiye kwamta kando ci e babu ya ci e si ga ma do sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-azizul hakim sabbaha lillahi ma fi samawati al ard wa huwa al-azizul hakim wani ku ba yau a dai ma samawati wa ma fi al'ard amma dai mafi samawati wa ard wa wal azizul hakim bi ma'ana da kirki ji tuwo tun daga cabalin ta bayanin na da fetin ta ta su kai daga mali a ci gama da kirki ji yinan nan ila yawmul qiyama e eh, tunita a ta ta su kai wuce ti mudari bi ma'ana hal bi istiqbali yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim a cikin makanda ci so kwajin da biyu ya ci si ga amuro sabbis ma rabbika al-ala alladhi khalaqa fa sawwa etun litate to ci e ga da kirkina so kwaji so haiba e ga jaya bu da kuma yuli taka take wani ne fuska kuta madi mudaru amru pata da dabba litawayin eh ni ci ci wi na so ko ni min taka take na سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كم نوي ذهبنا سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا so so ko ka un ka le tana alu taka taka muce muce dominu muce kiminu kelele chuno mu na muje na kasa ma da taka taka kiwo tusabbihuna was السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله تبارك وتعالى وقال تسبح له السماوات السبع سما قطابا والأرض تكيم قطابا ناي بينونا تسبح له ومن فيهن تذاني جي في من سما قطابا تكيم قطابا تسبح له إيتن متاتين الله لكن كاجي إيتي دي باسقوا Allah ci lu bai da kirki jina ila yi dabo arbe ne ne ala je da ba su kwada ba eh wale ga ga gawa mu bi wato ye giji da ji su kwai ne bi jimuya amma da da min ne system ne za mu nan amma choko eti ala ne soko soko na ala kya ya adam mo ba shi kafa ne ga wanya ne ana zendo ga mituwe na ji faruwa universities ya gaza nigeria wani lokaci na da zube ne ga islamization of knowledge na a man ga ce gyaji bone iton cigile man ci kan don ne ga lo aji ca karatu na ina mai cabe ba kai don ne ga su koki to ko beto kai du don kan don ne ga lo karatu na ina ma cabe ne ga su koki to ko beto to amma wale ba na dedebo fanni na ma yabo masiba da zuci dina da shi so da shi da ba eh amma ba na go masiba wancan mun wuce ti fe di balai fe fe fe eh fe ji amfani bai ilimin ilimin ce ti mutunci gin addini wani wale ke muna da kirki jukuta a ci bai tsare islamization knowledge a ji kokari ene da lebu yi sokwa sokwa sokwa boko na a fe ku chair at the university level Eh? wane daga nanan wato giba na ciwo kokarin na ciwo na da muhimmanci sarai na namo ɗayan eh, na zamu ci jinatu wani wugayi a da ke gane yau yana ci kere yi na nan gwaya kwace a nan ngun gwayi tubi fiyan mutu ya doba da ya gabo kwaja ya mutu ba na ci ba bana ɗanayi alkhairi bonin mwache na yelegu yeguna ena mayeguna da anji kufibo da yi ku ce mana eh al hikmatu anabi gon dalatul mu'min eh fa aina wajada akhadha ilimin na uji ilimin na tsara jiwa uji ilimin al'umman da cuyi kaya ilimi ilimi wato bai da bai ga yau caji ya amfani ma ida ba su a cikin hannun sallallahu alaihi wasallam ganyi sai gogo tusabbihu lahu samawati sabu wal ardu wa man fihin yin zakin kiji samu gutu abu to kin gutu abo wa man fihin to da nan fi ko pata na bi mana samu wato gutu abu to kin gutu abo aini mutu sama bi kin gutu abu bai da nan fi ko pata na etulita eh, ta sokoi za kirki aje etulita ta sokoi amma da ban zai da ci ke kusa kotu da babanin tana ta a ta je guru ya ba wani wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi wale su kwada bi babu gani bai nafi <coughs> eh? wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi nafi dana illa madana kima la yi na hasu ai ma min shay in don don da ba fati yusabbihu bihamdi wa tuta ta allawi in do no ga kenan man ji da zati fasara ga dojin no aya iza da ba kuba e a aga wa in min shay in don da su kodon gabata man shewu na bebe mini ba wuri ya kira kai dai wasu mai ga ga annakiratu fi siyakin nafi tufidul umum ya ce in dondo yana daga a yesu na ya shewu wani wato ya tata su kwe gamala wula daga dabba pata to bishe na wai kpani to nangi na wai kpani to eju eju to zuzungi in do ga kpayi kpa pata na shiga dabba wani wal jamadat tuno tsuji toraya na? waga tapu dana waga jikana dana waga fini dana na ciya cici ko hawani nan iriyan duga ibata no wi wal nabatat to yana je yi takin bona pata e tunu tata su kwa de nabi ibada ne ja su ko ni su ko tata na ibn kathir gan na gai ashharul qawlain e na tulaga mine ga guba mun ji fassara ya nan da na maga da su mutum ya hadisi dan gurko e gabaci a ga ene ya ji nufi ba wa ilmin shayin nan adde na dabo na miniya na jibirayi na a faci mutum littafi su kwe so a yi gaga bambe na deraya ne so na derayi na ke dabba shi na ke ci gwaji na jikini deraya yi na ya ji ke jin na ke da hangi na da ji zai za kirki mina gona daga mukallafu na ayona a ga tun mutata su koyo fassara bacin nan man wace kwayi ju amma marjuhu ne inda kabo da zai mafara ya mafari yana hadisi na ji na. zunana hadisi abulabin masudu dabo hadisi na sai buhari labema abulabin masudu ga kunna na simawu tasbihat ta'ami wa yukalu Eh, a ya jafe wani yangici na bin giji na jafe tun ta sa kwaye na yangici wani yangici da rayi yangici da raya kalaman ce ga ganin da gajin fassar a tudi ma nan gaggo ka ga ga ganyen dondo da rayi wuda raya mutum ta sa kwaye ya ci to tebu to ya sanin wato ditana bata to an sai tuwa tun wato ta sa kwaye idemina hadisa abu zarru anis lalisalam ya kwasu ta kusheshen gi irani a ta kusheshen gi tun fasumiya na tasbihun ka haninin nahali a wani ta kusheshen gi wuce ya tu su kwaye tun ta ta su kwaye na a sa lokaci daba na su kwalla tasbih wuce tula ya muji zau ya nabi muhammadu na ka san wuce ga lokaci wuce ga aji tasbih kawai a kan dundu in naji alita ji fata da litatan so kwaye tuwe amma su kwa guga minan ruwa lakin la tafkawo na tasbihau ya dai woke mina etu etu ta ta wuya na yewa ejimi ayayi ejimi mai yayi lai da ha bi khilafi lughatikum ejimi ne alitan ne je tana wa yi gama da yawa ejimi tana kata da litata su ko kan mai tuyi muhammad imam muhammadu hadisi ati hadisi mai hadisi hassan <clears throat> hadisi na bada bayan anas ibn malik yano ga ga annahu dakhala ala qaumi wa mawqufun ala dawabi lahum wa rawahin anas la da sanan da fi jama'an da cilani a hajjin baro gani da dabba zai bi ma'ana gutatiyar dabba zai fi a fi kituni a fi shi fokal da fakal lahum annabi ce ga bayan gato irkabuwa salimatan dabba na je tuda na ita da aminci ya ga baba mu wata wuha salimatan ya ga ke safe ta laji da laji da aminci wala tattakhidhuha karasi li hadithikum fi turki wal aswaq e ga dabba ya na laji dabba ya na je ga laji sabe fijima ya ga to ga ya ya lubandun bana ya ci ta bai ruba ta fa e ga dabba ya da jilashi e sabi feji yalo ba an baye ma fe da taba ya pegi pegi ma eh de ba de taba ga ya fe bazajo fitur ka da mine ko yaji wala aswaki be ko yaji yoma faruba markubatin khairu min rakibiya wuci wuci dabba ne ya tu madadar da ba su koga to ya tsone tu na wa aktharu zikra lillahi min wuci wuci dabba ne ya tu mai tu su koga to ya tsone na. no na da hadisi na guda wani gaga to dabba na ji ya tuna dokoye wani wai tuna eh eti jama'a ta ne kuma da na atato mota ya wani wai don ko kuma keke wani wai tuko ko masu yi wani wai tuna waye ji ga ke ba ku zikiri su ko gawe a ba kike kawo fama ga zikiri don wa mata jumina hadisi sayi wa hadisi na sunanin da sayi gobe na hadisi abu labin Amurin. ngana a rasulullah sallallahu alaihi wasallam an katli dubda anabi nan ga ga wutan koloma wa kala ara da daga na ki ku ha tasbih dubbo ne le eh, wune le tan kolo mada na litata so kuma tuyo hadis na masayi wa ta su eh so hadisi da za a ci dan gurko ne uba gagam wato to yana da rayi na to yana da na iga iga agwa ihe ko wuce ma itu yi ce zucen ayi lili liyatu ayyuhal ladina amanu musbiru wa sabiru eh da no be lutubu na kuru ijo to yi ba ya ya ya ce ba ta biyu ke gaji can zuciyan ka ba alita na kene je ji kokari ya yi lele ya da kene ji to gin tare wa kanu na ga fama be tu so kwe fe tu ta ta so kwe mo mun mu ci fe ji bayani ga mun mu ci ko saudiya a shekaru aziz bin baz ka ga du gangaro a wani a nene susu wani ji zikirin e ga yi bin wani wani gaza wani wani wata kwashi jiye ya zane ya dungana su gin taro eh gin ji ji ji mun ji wa yi bebe ni wa bebe kai wani za su wa wata su bi da fufe afufi gwanu ci kufi kwacho eh ta da zan gin taro wani balabela shi kowa sai ji tasbih gan ce gin tara wajen haikakken murina su kuma gama ji ala lawo ne rajulin min kalbaini fi jawfi iza yadda ya guba da umaru da wani bani ne ba wanda ba tasbih wa ba tasbih jine ba wanda ba na nawa ga gaba yana wani zabari kanton da ga jine ji bo su ko bo su ko da guje da gani bai tuni su kuje da gani bai tuni sai gogo fasara ku ba da wani ima fari in do na ga shehu yiwu na ina ga yi ci wuyo a ga yi kaza cile na dara yi mu dara ya wato ta ta su kwai fasara ba ci ga a sun ga dara yi kan ga wato ta ta su kwai to a can da magaga na a ga da wuja ci gannan mine ne ji amfani bai yana a ga ya ji amfani bai hadisa abdullahi bin abbasi ba na nan sallallahu alaihi wasallam labari gaga marra sallallahu da wasallam bi A annabi da zango kabari ko ba mu ci ka fondoci fa qal annabi ce gaga innahu ma la yu'azzaban zani ji fin kabari ko ba ba no ba na fi azaba ya tocho wa ma yu'azzaban fi kabirin majiyar da ce laji azaba wanda zunubi na cin mujiyar da cin na botta na wanda zunubi na botta ya bai yayi zawangi na amma wuye na botta na ba su ko amma a ahaduhuma zaini min zagu ba wancan fa kana la ya san al-bawl wayan la wayan ji tsafta ya baya boli ba ga mun ga da boli ji wa la zo ma da ne kana ya fita kan ya fiti ko wa amma al-akhar zabaci ma fa kana yamshi bil namima wayan da zai ci kulun kujo tsakani zagu ko ko za jama'a ku bai gudu la an yi bil zula ko kiya bil shi ibn abbas ne la hadisi da bayyana ga bai cina annabi ga gannan zuwa sun ma kada jaridatan rotba a nan fedawa ci bangaci ya dabi na bi ma'anan feda le walaki dabi nan da ci fashakka a mafi sufi da sfeni musafi ko ida guba sun ma garaza fi kulli da mini kabari nin don da guba kabari mai guba da guba ba ce gaga la'allahu yukhaffifu anhu ma malam yayi basa me ji fata gaga ebo albarka ya ci ga guba ne da binan na nan shi don kabar guba ba nona a ji sauki azaba ya wuce guba ne da shi azabo da na matuka ka ci ga guba ba na lawa na a ga tamo ne nona a na ga matuka ka lawa na ebo na na lawa na ga ibrahim na mayi berayi na gaji tasbihu amma na wani na tasbihu da bude a balantane zagu ba na fi kabarin nuna ta ga albarka tasbiya a ta da sauki azaba wani ba na tiya ne alai <coughs> ga hadisin na mudan nisa yi Buhari, mudan nisa yi muslimu e juja biyu a inda na haliman mafura lele soko tu yina etuna bota kulo luyo afi okun uma pon ama bota ni dule fina ko nu jo be gama dunwa gafura mu yo banale be mu gabe be soko fabe mi nga jida soko be mu da ba pata ma fabe mi an ci tabbata da wani hadisi sai hadisi mutafaqu alayhi annabi ga inna allaha hatta idha akhadahu lam lalle su kun waju wato waju to mu abu na kutici fe tibi na kun ki wa bi su kwa ruwa na ti bana ci ba kun so gwaji biyo so kun le yiri kem mu wa ti wuji wuji ne kun le yau mala yiri na wuji wuji ti ne ya ma wa je mu wa zalimin na bata hatta idza akhadahu sai lokacin ka bai ba su ko gan wa mun ganci na yufti yuflitu adada na gan ba su ko kan ga wannan lokacin annabi ga ganin fi bakaratayen bana su ko ga wa kadalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid a ci ga mu yato ce wayo ba ci ku lokacin ga ga gan wa mu zaji boje na alina ta ti zalunci wa in akhdahu alimun shadid mu su ko wa na wabi fasarin sauke da ba Allah ya fagini bi ki وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ibaya ne gabani da mun yana da kai wula bibin wuce da muhimmanci ilamin kafi gwigan ita misala da yin tasbihu ga yi gaga tasbihu iri guba ke yau di a tasbih bilisanin hal A madi a tasbih bilisanin makon wato hali zai tuni ta ta su kwai gintara zanen tuni ta ta su kwai ugan ke misali bani nan tasbihul hal uga twaja yi kanu ciga tasbihul qalu ebo da bulu da nawin ya wato mushaba gan bi tasbihul maqal uga tasbihul qal tasbihul maqal uje ne sai kwabe tasbihul qal ya tasbihul hal wakati <clears throat> ulayi aliyeyan mai wugayen littafin su kan da misali su kai ga mini suratul ah, hajjin ke sha'airin layi dabu aya na betin sha'ayurun layi wani ilaji kwaye ilatunya addini su kwana da ke wagan na zalika man yu'azzim hurumatin la fawa khairun lawa inda rabbi a ga masanaci yin nan wuyan wuci waya we boda da be masalaci be je mu ci wani wani ga wa ji waka ta ta ko wani ki to ganga masalaci ka ta su kuje halin na na wahuda na boji na huda na diga ga ga musu ware tasbihu wajo eh ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أقول القرآن ده نوري wadon ma layin doci na di kurana na atun cewa shi wannan wala ya kurani madamin shahararra Allah ya nazi rugbe latun ya addini ya rugbe ya kinigin ya addini na bana wadda ali kurani ya ke wale wale musulunci halin na tasbihu wasu kulli takatakai na gai ga tasbihul hali ko ga tasbihul qal ibe da tasbihul maqal a lewe da suturan a gaga sutura da nan wai rugwa gaga za a dini wani kaza cike wa kun ga addini ba tambaya da mu lewe na ma faga addini da mu yi ayin na yin ta ta wani uya su ko tasbihu ne kiki ya su ko man ji bayani na wula hadisin da cibe ya ne ruwa gaga annabi sallallahu alaihi wasallam ka da mina hadisi wa dalla yasma'u sauta mu'adhdhin min jinni wala insin wala shajarin wala hajarin wala madarin wala shay illa shahida lahu yawm al-qiyamah idan e da danna kice ki Allahu akbar yi sallana sha'ayullahi nuci kawai ga ga gaba ba zo su daga yin dukan ga gudu ki waiwaci mai wa addini ci wani mu da min sha'irin layo ladanga sallayi jinnuwo berin ladanyo zawangiyo shigbayo takuyo lambayo endunga ino nga zo fake yamu wajiri a ladan na gan ladan na yi sallah nga zo fake yamu nan asa alita na jike ta na muka bi wangiya a, yi nauyin ya tasbi e mun yi lanna ba ni ga shahada na nauyi ya tasbi ne wuga ga lalle alitta ji a asa to ake bi su bu a mai tu su kulli ta ce wuga mala a ara bi ya iya ne yi sallan fuki ya mai aya yana وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا الله تبارك وتعالى قائدام أها وإذا قرأت القرآن النبي وغيب القرآن wagada bakwai qur'ani ba qur'an ja'alna bainaka yaji na da tsakanin rubu wa bainan ladina la yu'minuna bil akhirah bi tsakani zane jije ma ne bi fa kiyama yana hijaban mastura ya je ya kala da tsakani rubu bi shi e ya kana so yana bale mastura su kuma maful wazan isin maful mai shi na lawa ya ci ijaban mastura ilawun ta tima na yi su mafudu e yakan na soye na a ga e yakan wuce soye ke zawangi duba ma liya jin ma liya su kuga laye yakan wuce ta kan anas lalata salam ya ke baki wuce dogo da su ce ma da ya bayana amma man shi da ba ga ya tiye ga la aklinan alawa ga fassara mastura na satin itlaq ism maful wa iradat ism fail alawa da babu wuce ga yana su kai bane ijaban satira aga iga jaci uji ga mamaki ya larba ja da ya jaci aja bebe tsoye ism maf'ul a mai rugi kinkin bayan ism fa'ilu iru bulaja ga misali ga maimun igba katun ne jina kuce haku maimun ina da albarka na ina la albarka na maza da ga manu yamun eh ina kwabe maimunu ne ina ya za albarka na maimunu na siga su mafulu mai ne kwa ne siga su mafala kwabe ne irin caja ga mashhum e eh, kwabe sha'im ina ya tabi ne ne din tabi e eh, kubocin zanan to min na larba zai ji eji itlaq ismul maf'ul wa iradatu ismul ma'na na eh, ismul fa'il na a shiga da to tudo kan da ci abin ismul fa'il ismul maf'ul mai kwa irin ci da suratu suratul kana eh, Allah tabaraka wa ta'ala ga ayi ga samai wa tariq suratu tariq da wani ko والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاكب إن كل نفس لما عليها حافظ يوم ينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبرنا الماء limafa ile da sura yani aya ne ne waza ne da nan banu ga ya khuruji mimma yudafiki ba nuna mimma yudafiki ba fani yanzuru linsanu mimma khuliqa khuliqa mimma yudafik ne da suratu al suratu tariki gama ya majin hukunci ale dafik ba ko ismu fa'il kime kwa bi madfuk ene da ene e dagwabe amma su kwa lube na gadda ake kikiwa ko mutu ya dami nun bazai gungun wani mutu beru ikwa ya hannu ci yana idan ta yi shatan mardiya yi eh, shatan radiya ko eh, ya yi wa nafsu ko ya yi wa nafsu ina irji ila rabbiki radiyatan mardiya hey na lillahi na ilaihi raji'un inshatin radiya a ga inshatin radiya sun lura na musu kwarfa mai inshatin bardiya da na biya lula ke shara ya almajiri ya ce ne jirgin kula labi larabci na wani rufe bibiyu yayi su ku bi su kwaki ne so yi bugun allahu tabaraka wa ta'ala wa ga annabi ga ba qur'ani جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يا جي يكا ناسوين لدى تاكاني ومو إذا نزجي ما نفوك يا ميانا من يقول فسر أبو بدابو فسر مفاري إيه يكا نجبودا نغا سوين nga bo eti fasara ba ci ne gabe yakan ne amma ya kawato na asu ya so musu ya so ke dudu gayi na a ga eti fassara ne mafaro yamnahu min tafawwum alquran e ya wuyo na ajo ka kafiri fahimta qur'ani jin ko ni ko ne yau a ga aya shi da bai fassara na zuma ba na so kai ga ga kwano na fi akinatin ko mimma tad'una ilai wa fi adhanina waqrun ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون annabi sallallahu alaihi wasallam ga ba karatun qur'ani zane jima da ga qur'ani yana in ya kazo da tsakana annabi wani ba da wuce in ba fata da na? ba na nan da dai na batu fata ne ga Allah wani wa ga dai ba na ba bunu su kwaye kala da wuta tsakaniya zane gbanu gani bewu ne wani so wọn àlọ́ ẹgbọ́n wà nga àtúkà fèrèsì fẹ́ fi ọ̀kálù kùlùbù náà fi akìnnẹ́tì mi máa tẹ̀lé wọn náà ilé wọ́n fi wakuru omi bẹ́ẹ̀ nìna wa bai ni ka hijab bí a ti yẹn náà gbàgbà bai tó ń bẹ́ẹ̀ gbà yẹ ba ló wẹ̀ gbà. àbẹ́yẹn náà ipa bẹ̀yìn jáwé iná dáwọn nga káfìrí ní sísè máa nìyí náà nga kàfàyìn tó ń dé. fasara da baci da wuri a ga wage ba ƙur'an ga wasu ke yi zaɗi da ne ba jiwo na lukwa a lewa yau cewa balantina ta jiwo wata da ya gaga shi ko ta ba shi ko wa shi fi wayo wa lewa tsoya jude wuju ba man shi da ba ti fasaru ga kabun ga yi ba shi ko to makawa yin zuwa iru albarkan ƙur'an wai gwada nan ga fi ya kawai amala hadisi be hadisi ya abu lab alhafiz ibn kathir lube wanda ke da tafsirin kurtubi muke laye ta mu dan yi na ji faruwa ya wuna ko to ga mamu kurtubi wuji rayuwa kun bi so lokaci da bana fe gukuna kafiri ji da mai cimule na suratu ya in fe mu suratu yasin wai ba rotu ya sina da ga na nan gana allewa ya a fike je babe a gaba mu shaitan ne na bani le shaitan ne ya e yi ga shaitan mutum yana cewa kurani na wai bana fi hijabu yu a zadidi na biga a jiwo guda na allewa ya ce balanta na ta lagwa tsohon to a ci gaya ta yi abu na biyu eh lokacin wuce wato yin yin da su koga tabbata da abila abin in nuna ya ga ummu jamili na al'aura ya bonci wuyo bi ne layu na dauna al'aura ummu jamili bai na abu da gani bai e eji shugo na wace ci su kusa alisallam na wuda bai suna bakar mafi daga ci su kusa alisallam suna bakar ce ga nan ne biye da nare lakad akbalat hadhihi wa ana akhafu ni an tara we biyan da mu wa gun le we gun mu ga wale e fi kuma wale kuma a ce wani to kara na biga inna lan tara ni ma limiya wa kara alqur'ana na atasumu biya minha annabi ya yayin alqur'ani ba قال فجاءت حتى kama tala أبي bakri. umu jamil dabi wa du baro ki base na bakaro babu ya ji wadan fa qalat ya ababakar balagani anna sahibaka hajani labara eh, yadda ni ga ya ji wadan wuce daga ba ci ƙurani a wuna. ibi wo labari ba ni ga wa gi itoko ga sura ci a wuna a ce gi itoko tabbata da abi labi wa tabba ma gnamu malu wa ma saba sai sulana ra ta labi wa wa hamalat alhatab hatab ba ci qur'ani awun ba ga mutu ko gimu yun de gun awa ne bata sana bakar galla wa rabba hadha albayt ma ajaka ikuti be to je ka ban ne annabi biyo to ko ani maso ko ga gawo qala fansarafat munela ruwaya yi na gan ummu jamil fi wa ya takunu fi da kat alimat quraish anni bint sayyida ka kure shi ci yau su bana da daraja zana ki gaban ga ni ya gin ya tsu ya nun mutu da ban zana ki to kona abu da da nabi sallallahu ya ki jo ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati ijaban mastura kibala ne ga wayo ga mini wuce wala ga ga itata e wazo itata e wazo wace da mini wani majo wace da mini ba manji mo zanka kuku ewa wadana wamini waji wala eji wala ga sa wamini waji wala koda tu qur'ani awafo amma ne egune tsoyi kan da cina yi ke wa gaga su ko ji foro da zikiri na tuye qur'ani tuye azkar na ki pata na mu ji foro ji gayi ji dukun wato idan gani bai maki yi. mai waga wa ji musulunci shaitan ji ma to ya ji mu to ya zawa gizi mai waga a wuzu ma gawa ma ta wuce e waga ya ji ke ba ni mu ga akwai ke bo a yi dana ni mu mu dana da ya yi waddu lauta furu na kama kafaru kunu na sawa'a ya e yi ni ni fata da wani. so a fiye guwe kundu na ga da ca guwe lokaci na mai ji zikiri da nan mu ba zikirin ne ja amma ya ne ga watakila wa ji lo a da da galaba idan wa ji zikiri da jin gudu ba ya tuku zini ga alina wala ba mu kula Allahu ni ji fadalik nasi to su mai ade ga wasu da na wuru na wala ne ga ga eh na ce kama lawu zani ọ̀dàjẹ́ shata lè ọ̀rẹ́ déègì ní zikiri déègì ní wọ́n èjì ṣe kàngbà déègì yìí wọ́n jẹ́ àwọn ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ ṣẹ̀tàǹtì láwọn lábẹ́ ilé olóòjì amma iga goma eno bejin zikiri su ko ga yawa da dina amu muskuru la zikran kafira yawa da dina amu nuni zalakitum fi'atan واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون soko dai yi jini dokun ya bai da bai da rabo waga ji da ji waga wajen eh kula lo tuiri na waye wana ya bona zakka mai goyo amma fifa waga wani amfani ya yi tsoga izawuzuru eh iga bobo soko ya ma emebeji fitu soko ya emebeji gidi omo ziro shi sabiyo kan dondo wadda da yawa na fetu so kwai fetu gita ta za je da a je to ba waya juma ko baya qur'ani ko sura ni ko waya bani wala kun ani ya shi ina

ba kurani lungalun da aka ke da satu ba an gaci eh yi gasa da fi gudan kurani so kemina mufai jabu ya nasu da salam ciwona mun shi ke ma mukuntu na ciki ta yi gama fi jabu ya lokaci a yi kafin hijab to yi coyi na ne ga wasu kurani ba fi jabu ya yi kiza da وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده والله على أدبارهم نفورا Allah tabaraka wa ta'ala kuma ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu so ko gai ta e e ma yito an yafqahu fahimta yin qur'ana ga dabwa e ko ki bo wona aje ma ni biya wanda ya ko ya ti fassara qur'ani na zanen shi ba to ne mutima da ganin biya na wa lo ko yiwa ma ga kimo to wai gamu iri kai na kafiri munafiki ja jaji ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga wazi kwata jaji so aga bene ki ga ma za kala anifa daga man yo to mai da wani wai daga ne bikke so ne kin go kun fe go to ma kala anifa ki fe ga man yo ruwa ga wani a wa gawa ebe na aji imani a balantana mu ci bai su wani ya imani a gbogbo an yafka wa a ji fahimta wa Wafi fi adani na wakuru mai bagula da tubabo to gaskiya ga da Tubabu a balantana mu cuɗe ba na a fadi shi na wa idza zakarta rabbaka wahad wa idza fil qur'ani wahda lokacin don da ga la ya tuda su ko ga Allah gugi Allah gugi su ko gugi wa wona wallahu ala adbari kura wa ni kafiri zai munafiki a ja zumayya a fe bici a ba a ja al'ada ya ta yi la'an wani ya bauta ni buki ta yamu wanda wa na adubari a ga zumayya wani adubari jami'a dubu a zumayyatta ga zumaji gufura ya bici awa ga awa gama ya gama ya ha zandon da ne wani wani ga su kwaji ni wa kai tuwa gashi nan gana mai gana egan wa fi ehu egan wa ba egun ga egan wa ga hu aha man zigan wallawa la adbari nufura ke fassara nufuru a dazan dana a ga wakacin nufuru ne furu ne walama na gubawa wayo ma na ya jamu yana firu na firu da na yi bici na isin fari daga na fara a ga dokun waga waga ga nufuru hun nufuru za na yi bici na ayo eh wakati ulai idairi tumanne bayan kalma jauka kai kemina waga na firu nufuru na a ci gawa gaga shahidu shuhudi qa'idu kurudu wani mufradi da jamu wazani fa'ilu furu so wata zabi mai ta fasara na ga ga fura. A dabari nufura ya a ajiye zane je bici kuma da zabi ta fasara ba ce ga ga wallawa ala dabari nufura ga nufurun nan wani masdar yana fara ya firu nufura nufura bi ma'ana ke masdari na dawana wuce kyawa ga ga lawala da bari dabari Na nufura e bici ya ci bi wa ta kiwa ga bi na ake ga da mafulu mutula kiwa la ga waju ya takwiya ya bayan gai la so kuma ba wa lan waje wallawa ala dubari nufura e lazima ya haji zane je bici na wallawa ala dubari nufura aja zumaya afe bici matuka ci bi etima bolu mutla ko man jiga ayan nan hujja da bota ta kadariya eh ojo kadariya za aji aji aji ma ne gan kaddara da ba e ba kadariya en don da ne raga jina mutu tayo e ba kadariya kiwa jinda yesu ko su kwazo kaso ko da a shiga kadariya a gaba da je wa gaji nan ga su kule yau kuma na ajima daga kaddara ya man shiga aya na hujja dabo ga ga kadariya ruwa wanda ya kwa bana su kudu wa ja'alna ala a akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqara asa kuma do kaza fahimta kanuci ci ta kibo falamma zagu a Allahu wòtɔ awu gɛgɛ ebi gaba oyo gbogbo sɔkpɔ gɛ kɔna lawɔtsi de bawo na wòtse dɔgɔ na wòle gya egbi na nina sɔkpɔ atagbi awo asila nya ama ma gɛ egbi taa ni sɔkpɔ gɛ kɔna lawɔtsi ke ke kɔna wòtse awo mɛnza adze adze misali agɛke ezu shishi kiwo eyo gazedu kando aga yu gazedu. ma shi ne ga wa tuka koya ba mun wa zaidu ga wa ta ga bai yi ba zaidu ai ne yi uke yo a fe bai yi ga wa wa ga daga wani laske imani aske imani da ba ne kwatin tunan a madadin wa bici da adawana ne yani ani je ga ga ga ga na ga wani islam mun ni daga wai gaci wai gaci ga mun le yaro abi le ga eh so kwaye mutani aske imani na tulayu nuka go wa kuna ngo na wa mama kaji so kwaka to daga no wale ya na lu ala mutayyo falamma zahu azara Allah kulubun so kai ji ki kuma umma Allah bi zallami lil abid inna yazaka chewu na ga so ko kuya. kyau ko lokaci da ko ba ba lokaci da so yi ya wani ah, dai gina gina su kwan fide ko bala balaga ɗin ba ga caji dai gina su kwala da na dokunan ji tabbatu ya yi kuma ah, fatan yin su ko ko yin su ko gawa ko yin su ko sukura majin sukura biyu ike dondo ya sukura majin yi maja in ta zai ba ga shaɗe ba nan ikon bayi yiwu rate bayi yiwu laifi yayi maboni laifi su kuma fagar bai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته